mai tambaya na farko yana bayani ne kan cewa mahaifinsa ya saba fitar da zakka sai lokaci yi bai fitar ba kafin fitar wasu sai Allah ya karɓi rayuwarsa to wannan abin da ya bari na dukiya za a fitar da zakkarsa kafin a raba gado ko ba za a fitar ba shine abin da tambayarsa ta kursa ga ka'ida lokacin da duk mamaci ya mutu kafin a raba gadon dukiyarsa akan lura da abin da yake kansa na bashi shi kuma bashi iri biyu ne akwai bashi da yake da alaka da Allah akwai bashi da yake da alaka da mutane bashi wanda yake da alaka da Allah madaukakin sarki kamar zakka a ce ya saba a kowane wata cikin Ramadan yake fitar da zakka sai ya kasance Ramadan ya wuce Shawwal ya wuce zulqaida bai fitar da zakka ba sai da aka je Zulhijja sai kuma ya mutu kafin ya fitar to kaga anan akwai bashi akan sa na zakka dan haka za a fitar da wannan zakka daga cikin dukiyarsa kafin a raba gado ha kuma idan akwai kafara a kan shi kamar kafara ta ciyar da mutum sittin ko kafara wato ainihin ta ciyar da mutum goma ga mutumin da ya yi kafarar rantsuwa ko da kafarar rantsuwa ta hau kansa to kaga wannan za a cire a yi waɗancan kafara har kafin a fitar da gado sannan sai bashi da yake yana da alaka da mutane shine kuma kamar a ce wani na binsa kaza wani na binsa kuɗi naira kaza ko wani na binsa wato ainihin adadi kaza na kaza to sai a ɗauka a fitar da haka dai wannan bawan Allah da ya mutu ko ma wane ne ba shi ba idan ya rasu farkon abin da ya kamata a tambaya shin akwai masu bin sa bashi ko ba masu bin sa bashi sannan sai a bincike shin akwai bashi tsakanin shi da mahalicci Allah subhanahu wataala ko babu dan a tire sannan abin da ya ragowa daga baya a tuntuba aji akwai wasiya sannan abin da ya rage kuma bayan wasiya sai kuma a baiwa mabagada a matsayin gado wannan ita ce ka'ida wannan yana maganar cewar yana da mace guda ɗaya to kuma sai yana da sana'a da yake amma karamar sana'a ce don haka sai ya zo yanzu kuma ya samu wata mace tana son shi kuma baya da abin da zai biya sadaki kuma dai ana bukatar kamar naira dubu shida a wajensa saboda haka ko akwai wani taimako da za a iya mashi da ba zan karanta takarda ba sai zan karanta dan in yi masa wa'azi ne kawai ba dan zan taimaka masa ba ba ma dan zan goyi bayan a taimaka masa ba ni dai ba zan taimaka ba kuma ba ma zan goyi bayan a taimaka masa dai idan haka ban taimaka masa ba Mutum a fa yana da mace ta biyu ya gani yake sha'awa kuma jaransa ya yi bayanin jaransa na dubu shida ne yana sayar da goro sai yake son a nan gurin ba hada masa sadaka don yin aure na biyu da ka'ida ta yin aure ko da aure na farko ne mutum baya yi sai in yana da iko aya ta nuna haka cikin suratul nur hadisi ya nuna haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani ubangiji ta ce wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wadanda ba su da halin yin aure to su yi kokarin kame kansu da kawar da kai da hakuri da juriya hatta yughniyahum Allahu min fadli har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsa to kaga anan wanda baya da hali ma kenan ko ɗaya baya da ita an ce yayi hakuri bai ci ba ce bai je ya nemi ko ya nemi ko ya je bara ko na makamancin haka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya taron matasa wanda yake da ikon yin aure cikin ku to ya aure a ƙarshe sai ce wa mallan yin fatifa alaihi bisaw wanda baya da ikon yin aure ku to sai rinka yin azumi to kaga a can gurin manzon Allah bai ce ba in baka da ikon yin aure ka je kai bara ko ka je ka roki mutane a masallaci don su taimaka maka ya aure to a nan gurin tsakanin mutumin da baya da aure a karan fari da ko mutumin da yana da akwai ƙari yake bukata wane ne yafi cancantar a yi masa taimako ya aure wanda zai yi a karo na farko ko wanda zai ta biyu to wanda zai ta farko din ma manzo Allah bai ce jama'a ku je ku taimaka masa ya aure kuma ba ce shi je ya bara ba kawai dan wani zai yi ta biyu kuma sai zai rubuto takarda zungure ya kama takarda haraji sai ya taimaka masa ina ga idan an taimaka masa wannan ba taimaka masa akai ba shawara ya kamata a bashi cewa ya yi a akwai waɗanda yanzu ba su da auren ba kuma suna son yi ko babu ba sai ka ce akwai ba don karka fallasa kanka amma dai akwai su da yawa waɗanda suna son su yi aure ba su da halin yi ko ba haka ba to amma suka yi hakuri kuma suka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan sha'awa ta dame su su rinka yin azumi da haka wannan shine ya dace wannan kuma yana tambaya akan wato yin amfani da magani na kai dai iyali ya ce akwai wani shiri da ake a wata tasha ta talabijin da ke garin nan wanda shi abin da ya fahimta kamar ana zuga mata ne kan su rinka yin amfani da magunguna na hana haihuwa don a kayyade iyali yace daga ciki sun tattauna matsaloli kamar haka suna nuna cewa ya halatta mata ta sha magani da zai hana ta daukan juna biyu domin wannan ya bata daman ci gaba da karatunta a jami'a har ta kammala matsala ta biyu ya halatta mace ta sha magani na hana daukan ciki dan jin tsoron kasa tara iyali idan mijinta mai karamin karfi ne yana matakin albashi na kasa sannan na uku ya halatta mace wato ainihin ta sha magani domin hana daukar juna biyu ko da mijinta na da hali in ita a ra'ayinta ba ta son tara iyali da yawa haka rafasham haka a gansu da yawa to shi abin da yake tambaya shin gaskiya ne din ya halatta a sha maganin hana haihuwa don waɗannan matsalolin da takarda ta yi bayani waɗannan matsaloli guda uku ba sa cikin matsalolin da za a ce za a sha magani don su na farko dai maganar ci gaba da karatu ko tana haihuwa ai za ta ci gaba da karatu mm. za ta iya yin karatu in dai mijinta ya ba ta dama haihuwa ba ta hana karatu ko da ko haihuwa ta biyu ce ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar akwai yi da dama waɗanda lokacin da suka yi mataki na irin teachers college din sun ci gaba da karantarwa a local education authority har suka haihu hudu biyar daga baya suka koma kuma suka yi NCE suka zo suka sake koma ɗakin aure daga baya kuma suka je suka yi digiri duk kuma suna aihuwa dan saboda haka babu wata hujja a musulunci da za a ce a sha magani za a ƙara karatu za a ƙarasa karatu in baki son ki haihu ko kai mijin baka son ta haihu tana karatun to idan wato ainihin aka zo yin aure sai a hakura har sai ta kammala karatu saboda ba ku son ku haihu ana cikin karatu wannan ganin damar ku ne ku yi ta yin azumi ku biyu ba shi kenan ba amma ba dai uzuri bane karbabbe wannan sannan kuma jin cewa kar a haihu da yawa arzitawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta matukar Allah ya baka halin aure ya ce kai da ubangiji kai ya nemi karka ya auren sai kana da halin yi amma bai ce ba kuma karka ya aure sai ka ga cewa inda za ka biya ya kana da abin rike su domin da zai zo wannan ba masuliyar ka wuce ba yin aure baya kawo ɗa ta iya ka yi aure yau kana tsammanin cewa nan da shekara matar ka za ta haihu ta yi shekara biyu ta shekara uku ba ta haihu ba ta shekara biyar ma ba ta haihu ta iya wa a yanzu matakin albashin ka zai rike ka kai da matarka sai ka yin aure jin tsoron karka yi aure ta haihu wato wani abu ya karu kuma samun ka bai karu ba sai ya kasance lokacin da aka haifi yaron sai Allah ya baka arziki ko kafin haihuwarsa Allah madaukakin sarki ya baka arziki dan Allah madaukakin sarki ya ja hankalin waɗanda suke jin tsoron ƴaƴa saboda talauci yake cewa nahnu narzuqukum wa iyyakum a wani wurin nahnu narzuquhum wa iyyakum wato akwai balaga ta alqur'ani wajen gabatar da mu kafin yaya wato a cikin suratul al'an'am kuma can a cikin suratul isra aka gabatar da yaya kafin mu dan Allah madaukakin sarki shi ke daukar nauyin arzuta kowa sawabin yaya din ne ko kuma iyayensu to dan saboda haka dai wannan baya daga cikin uzuri da za a kafa hujja wajen kayyade iyali ko kuma hana haihuwa amma idan ya kasance mace tana irin bakwai ne yawan haihuwa a kai kai duk bayan wata takwas sai ta samu juna biyu kuma cikin na zo mata da tangarda ko wahala ko da lakalli yara ba sa samun wadatacciyar kulawa to wannan babu laifi dan a sha magani a rika samun hutun haihuwa hutun shekara daya hutun shekara biyu har kafin a sake samun wani juna wannan babu laifi amma haka kawai don jin tsoron kar ai iyali to wannan kuskure ne ma'ana ku kalla makasudin manufar niyyar da ta sa mutum zai sha maganin ita ce za ta dace da shari'a a yadda da shan maganin ko kuma ta ki dacewa da shari'a a ki yadda da shan maganin da duk wanda yace dan jin tsoron talauci kaga wannan mummunan niyya ce ubangiji ta ala ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wato babu wata dabba ko wata halitta da ke tafiya a ban kasa face Allah ne ke daukar nauyin arzikinta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace babu wata rai da zata mutu face sai ta cika arzikinta da aka yanka mata zata samu sai kuma ta cika ajalinta kididdigar kwanaki da watanni da ma hatta awanni da sakans da dan adam zai a duniya sai ya cika kafin a karɓaransa to haka arzikin dan adam baya mutuwa ya bar shi har sai ya same shi kafin ya mutu to duka wannan na nuna arziki a hannun Allah ta'ala yake mu da abin da aka ce mu riko da sababi mu yi aiki mu yi noma mu yi kwadago kar mu zauna mu zama kasalallu muna zaman kashe wando muna zaman yi da mutane a gindin bishiya muna zaman ludo da karta zama na rashin na rashin sanin manufa wannan shine aka hana mu za mu tashi mu yi kwazo amma kwazon ne namu arzikin kuma daga hannun Allah madaukakin sarki dan shine ar-razzaq wa zulquwatul wannan kuma yana magana akan cewa ba shi da lafiya wato cutar sa ta ulcer ce kuma an ba shi magani wanda zai rika yin amfani da shi sau uku a yi ne kuma an ce Allah kalli yayi wata ɗaya turba tare da yayi fashi ba to yayi waɗansu kwanaki sai gashi kuma Ramadana ya shigo to ya zai da sauran zaka ci gaba da shan magani ka ajiye har zuwa lokacin da ka gama shan wannan dose din na maganin ka dan zai taimaka idan mutum ya sha adadin da aka ce don magani kamar da ibn al-qayyim ya bayani tun kafin likitoci ne su zo a cikin littafin wato at-tibbun nabawi yace magani yakan yi tasiri ne a jikin dan adam yayin da ya kasance an sha adadin da ya dace da girman cuta take jika idan ka sha yafi cutar yawa to sai ya haifar da wata cuta idan ka sha kaɗan bai ƙara ƙarasa yadda ake bukata ya magance cutar ba yace to ba zai iya magance ta ba sannan kuma ya sa jiki ya saba da shi nan gaba ba zai tasiri ba amma idan ka sha daidai yadda zai mukawama zuttan su ga kwayar to shine abin da zai iya haifar da magani haka ibn al-qayyim ya bayani cikin littafin at-tibbun nabawi kaga tun shekara 108 baya a tarihi kaga wannan wani abu ne da yake nuna mu'jiza ta addinin musulunci sai da waɗannan ilmomi duk yayi bayani akan su sai dai karancin ilimin bai samu kasa ganewa a takaice dai zaka iya ci gaba da shan maganin ka tsawon kwanakin da likita ya kayyade maka idan ka samu lafiya ka ci gaba da sauran ragowar ramadana bayan azumi kuma karama tunda kai kana cikin marasa lafiya ubangiji kuma ya ce kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra mutum ne yake tuka taxi ko yake dan acaba shin ya halatta ya dauki wani mutum ya kai shi wani wuri da zai aikata laifi ka san wani inda zai je wajen laifi ne sai ya tsayar da kai kana tuka tadli ko kana dan a ataba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba tunda ubangiji ta halatta wala ta'awanu al-ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya wajen abin da ya shafi ketare iyaka ko wajen aikin sabo kamar kana sayar da wuka ne a kasuwa duk mutumin da ya zo yake neman wukar da zai yanka albasa a gidansa zaka sayar ko zaka sayar masa ba zaka sayar masa duk mahauci wanda yake tsire ko balangu ya zo zai sai wuka a wurinka ko zai sai gatari na sara kashi za ka sayar masa amma don mutumin da ya shahara cewa dan fashi ne sai zo zai sai wuka zai sai adda za ka sayar masa bai halatta ba to haka lokacin da kake tuka mota idan mutum ya tsare ka bai maka bayani in unguwa kawai ya faɗa maka shikenan za ka kai shi ba sai ka ce a unguwar gidan wa za ka ba wannan bai shafe ka gari ka za ni ba sai ka ce a garin gidan wa za ka ba amma yana tsare ka sai ya ambaci wata mashaya yace can za ka kai shi ya ka ce a'a ba zan je ba ko da nawa zai baka ko domin idan ka kai shi kun yi tarayya wajen sako za ka samu laifi gurgudan naka idan kawai unguwa ya faɗa ko sunan titi kai ba wannan bai shafe ka ba za ka ɗauke shi ka tafi sai dai inda gani shi kaga alamar mashayi kuma ya faɗi titin da yake akwai wata mashahuriyar mashaya a wajen to sai ka ce daidai ina akan titin <laughs> idan ya faɗi daidai wajen mashaya to kaga alamar jikinsa da bayanin inda zai je ya tantance maka cewa ga inda zai dan haka ba za ka dauke shi ba dan Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan tambaya ta karshe wannan yake tambaya cewa mahaifinsu yana da mata kuma waɗanda ba su ne suka haife su ba sai baya son su ninka shiga gidansa shin wannan abu da yayi na hana su shiga gidan a matsayin su na gidan mahaifinsu ya halatta ko bai halatta ba to matar da mahaifinka ke aure muharramar ka ce da haka ya halatta ka shiga gida wajenta ko mahaifi bai kamata ya hana ɗansa shiga ba sai fa in akwai wata tuhuma game da ɗan akan samu ɗaya cikin ɗari wanda zai kangare wasa ta kai har yi awar matan mahaifinsa to idan mutum ya kai wannan mummunan hali mahaifinsa yana da hujja ya hana shi shiga akan samu wanda ba wai shawar matan mahaifinsa yake ba amma yana da ɗan hali ai kun san dan hali a wata yana dan dauke dauke zai fice idan wance ya shiga ɗakin ta ya daukan mata kaya an yi haka kila ya faru su ɗin so biyu an gani sai aka hana shi shiga saboda wannan to wannan ba a yi laifi ba tunda akwai hujja da ta aka hana shi shiga amma matukar babu wata tuhuma ta zahiri a shari'ance haka kawai dan wance ba ita ce ta haife shi ba yo ai tunda kai mahaifin kai mijinta ne ita kuma ta zama uwa a gare shi dan da za su rage a duniya daga shi sai ita ba yadda za a yi aure ta ba aure tsakanin su da ita har abada tunda kai mahaifi ka aure ta saboda haka ya kamata iyaye su lura da wannan amma kamar da na faɗa yin akwai tuhuma to wannan tuhuma na iya sa wato ya kasance an hana mutum shiga amma saboda dan hali da yake da shi ko kuma abin da na ambata Allah ya tsare mu